This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 22, Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau alhamis 30 ga watan juli na shekarar 2015 ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin kafin mu tsunduma cikin shirin aliyu ba mu kano labarai to malaladin jami'ai bincike na ƙasa da ƙasa na can suna ƙoƙarin tantance wani fallin fuffukan jirgin sama da suka gani ko na wani jirgi ne da ya sarwance tun bara na ƙasar malaysia india ta rataye ɗaya daga cikin mutanen da suka kulla makarkashiyar kai harin bamamai tun shekaru kamar goma sha wani abu da suka wuce a can india din sannan za mu ji abin da ya sa wata kotun misira da ya kamata ta yanke hukunci akan wasu 'yan talabijin na aljazeera ba ta yanke ayo ba to kanun labaran kenan a cikin shirin namu za ku cewa rundunar sojan najeriya 17 da ke maiduguri ta ceto mutane 30 daga hannun 'yan boko haram yanayin da muka same su gaskiya yanayi ne mai ban tausayi sun galabaita sosai kana kuma idan muka tsallaka zuwa kasar ghana za ku cewa likitoci a kasar sun tsunduma cikin yajin aiki ko me ya zafi which is including emergencies and then the following week we make sure that every single patient under our care. Da farko dai za mu daina duba sababbin marasa lafiya da ke zuwa asibiti. Shin wai menene fa'idar raba ah, hukumar kula da albarkatun man fetur na Najeriya wato NNPC abu ne mai kyau da aka raba shi bangaren da zai kula da zuba jari daban bangaren da zai kula da tace mai da waye da sauransu daban kana za mu kawo muku shirin sai bango na jummai ali amma kuma muna ɗauke da sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma duk kafin nan sai kun cika kun labaran duniya to barka mu da wuni jami'ai bincike na ƙasa da ƙasa na can suna ƙoƙarin su tantance ko idan wani fallin fuffuken jirgin saman da aka tsinta a wani tsibiri na tekun inda mallaka faransa wani sashe ne na jirgin saman da na ƙasar malaysia da ya sarwance ba gan shi ba tun watan maris na shekarar da ta gabata ta 2014 shi wannan fallon da aka ce da'irarsa ta kai misalin mita biyu a tsawo a jiya ne aka gano shi yashi a bakin tekun tsibirin reunion da ke kusa da madagascar kamar kilomita 3,500 daga inda aka daina jin ɗure jirgin kira boeing 777 sai dai jaman ƙasa ta faransa da ke duba fallon sun ce yanzu ba za a iya yanke hukunci da sauri haka akan ko fallon na wancan jirgin saman ba ne to amma kuma idan daga ƙarshe aka zo aka gane haka ɗin ne to wannan zai taimaka a tantance ainihin abin da ya samu shi jirgin wanda har yanzu ba a magan shi ba tun lokacin da ya sarwanta. a halin yanzu kuma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka ta harzuka kuma ranta ya ɓaci matuƙa da matakin da rash ta ɗauka na hawan kujerar naki akan yadda da aka fi kotun musamman inda zai gurfanar da duk wanda aka samu da hannu cikin kakabowar jirgin saman ƙasar malaysia da ya faɗi a ƙasar ukraine shekara ɗaya da ta shige ita ma rasha ta gabatar da nata ƙudurin na daban inda ta ce ta yadda a hukunta duk wanda ya janyo faɗuwar jirgin amma ta ce bata yadda da kafa wata kotu ta musamman ba akan wannan hatsarin wannan ya sa jakajiyar ta amurka ta ce wannan matsayin ne ke sa wasu ke shakku game da rawar rasha a cikin faduwan jirgin kasashe da dama da suka hada da netherlands australia ukraine da belgium duk sun goyi bayan kudirin kafa kotun na musamman wanda malaysia ta raba a cikin majalisar to juma muna baku labaran nan daga washington kasar myanmar wacce kuma ake kira da sunan bama ta sako fursunoni kusan dubu bakwai wanda suka hada da wasu 'yan kasar china su 155 wanda ta yanke hukuncin ɗimbin shekaru iri-iri a gidan yare a makon jiya bayan da ta ce ta samu su da laifin sara mata itace ba tare da izini ba wanda mutanen na china suna cikin mutane mai tan da goma 'yan kasashen ketaren da aka sako a ƙarƙashin shi wannan shirin na ahuwa kamar dai yadda kamfanin dillancin labaru shinhuwa na kasar china ya ruwaito ma'aikatar watsa labaran myanmar din ta ce za a sako dukkan waɗannan fursunonin su 6,966 a bisa hujjar ahuwa da kuma don a fada ko kuma a haɗa kawunan mutanen ƙasar to sai dai ba tabbas na ko idan fursunonin sun haɗa da mutanen da aka tsare a bisa dalilai na siyasa ta dai india ta sa ta sa an kashe yakub memon saboda rawar da ya taka cikin harin bama da aka kai a birnin mumbai a shekarar 1993 inda har mutane 257 suka rasa rayukansu da sanyin safiyan yau alhamis ne aka rataye wannan mutum mai shekaru 53 da haihuwa a cikin gidan kurkukun nagpur sa'o'i kalilan bayan da kotun kolin india ta yi watsi da bukatarsa na neman a yi masa ahuwa memon dai na daga cikin mutane goma sha da aka yanke hukuncin kisa akan wannan harin da so kai amma shi kaɗai ne aka zartar da hukuncin kisa a kansa zuwa yanzu nan sauran duk an canza hukuncin kisan nasu zuwa ɗaurin rai da rai tun cikin shekarar 2007 kotuna suka sami memon da laifin kitsa makarkashiya da kuma samar da kudade da aka yi amfani da su wajen kai harin farmaki na bamamai a kan ofishin jaruka na bombay da na kamfanin jiragen sama na air india da otal-otal da kuma wani gidan sinima to a ƙarshe wata kotu ta masar wacce ya kamata a ce yau alhamis ta yanke hukunci a sabon shari'a da ake wasu 'yan jaridar kamfanin talabijin na jazira sau uku da ake zarge da goyon bayan kungiyar nan ta iwanul musulmin ko kuma muslim brotherhood ta dage wannan zama da ya kamata a ce ta yi a yau kamfan dillancin wato talabijin kai na jazira din ya ce ya fusata matuka akan kudirin kotun na ta dage wannan zama da aka kira musamman domin a ji shari'ar muhammad fahmi dan kasar canada da bahir muhammad dan ƙasar masar ɗin da kuma peter grace ɗan ƙasar australia ana sa ran sai makon gobe da allah ya kai mu za a sake wani sabon zama a jazira dai tana nan kan bakanta na cewa dukkan waɗannan 'yan jaridan suna cikin halin gudanar da ayyukansu na halas ne lokacin da aka zo aka cafke su a watan da sabba 2013 daga baya wata kotu ta zartar da hukunci a kansa inda ta yanke hukuncin daurin shekaru bakwai bakwai akan grace da fahmi shi kuma muhammad aka yanke mashi hukuncin daurin shekaru goma a gidan wakafi to sai dai kuma a watan janairun da ya gabata wata kotun ta daban ta ɗaukaka kara ta ce sai an sake musu wannan shari'a domin lauyoyin da ke gabatar da ƙararrakin sun kasa su kawo shaida da za ta nuna cewa 'yan jaridun nan sun ba da wani tallafi ko goyon baya ga ta ƙungiyar ta 'yan muslim brotherhood toma ma da labaran duniya kenan kuka saurara. To mu faro takon daga jihar Borno inda rundunar sojojin Najeriya 17 ta ceto wasu mutane 30 daga hannun 'yan Boko Haram. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya hira da kanatukur gusau kan wannan batu. a ci gaba da aikin bincike da muke yi don tabbatar da cewa ba wani dan ta'adda da ya ɓoye ko kuma makamai da aka jibge a wannan gari ko kuma bama mun samu mutane a yankuna guda biyu da ke wannan karamar hukuma wato wuye da kuma kwayafe a cikin wannan mutane da muka samu su talatin sun hada da yara 21 a cikin su har da yaro dan kwanaki shida da haihuwa akwai mata guda bakwai cikinsu akwai guda uku wanda masu shayarwa ne da kuma tsofaffi maza kamar guda biyu a halin yanzu suna hannunmu muna ba su kula ta musamman saboda mafi yawan yaran da ke cikinsu mun same su da rauni kala-kala a jikinsu sannan a ci gaba da wannan bincike da muke a cikin wannan gari na dikwa mun kuma samu wani wuri da aka keɓe na musamman a fadan mai martaba shehun dikwa ana koyar da sababbin shiga wannan aiki na ta'addanci dabarun harba bindigogi ciki hadda yadda za a harbo jirgin sama ita wannan fadar a halin yanzu mai martaba baya amfani da ita tun lokacin da su waɗannan 'yan ta'adda suka shiga wannan gari sun lalata wannan fadar kuma akasarin kayan da ke ciki duka sun kwashe su to kamar wani hali ne kuka samu waɗannan mutanen a ciki eh kamar yanayin da muka same su gaskiya yanayi ne mai ban tausayi sun galabaita sosai kuma duk jikinsu a akwai rauni wanda ba mu iya tabbatar da menene ya faru amma dai gaskiya suna cikin wani yanayi na neman taimako na gaugawa a wani gida na gano su ko kuwa waje ne haka kuma a fili ino a cikin gida muka same su a gida a gidaje muka kamar da na faɗa wurare biyu ne muka same su eh a cikin gidaje ne muka same su ƙauyuka ne ko kuma cikin garin dikwan ne eh ƙauyuka ne kwayafe da kuma wufe. Wurin ka kamar eh, waɗannan mata ne duka ko kuma akwai maza da kuka samu a cikinsu? E kamar da na faɗa akwai mata guda bakwai ciki guda uku ma suna shayar da yara sannan akwai maza da tije guda biyu sauran kuma 21 duka yara ne to a cikin waɗannan mutanen kamar akwai na ku gano cewa akwai masu laifi a cikinsu ko kuma kuna da tabbacin cewa waɗannan duk mutane ne masu kyau wanda kuka to a hali yanzu dai muna bincike muna bincike eh, amma dai kaga duk akasarin su yara ne kusan daga shekara bakwai ne zuwa ƙasa har akwai ɗan wata shida akwai kuma ɗan kwana shida ma da haihuwa to kamar garkuwa ne aka yi da waɗannan mutane ko kuwa sun kasa fita ne su bar ƙauyuka eh to duk wannan bincike zai gabatar da wannan ko garkuwa ne suka yi da su ko ko ko ko sun hana su fita ne amma dai mun same su a wannan ƙauyuka kuma sun hana suna su yan boko haram din su suka rike su a wannan wuraren da suke da alamun kaman cikin garin diko babu jama'a kenan eh cikin garin diko kusan akasari don mutanen garin sun fita ta kunjiya to Allah kyauta yanzu kun bari mu tsallaka zuwa kasar Ghana inda likitoci suka shiga yajin aiki ko me ya zafi ga baba ya ko makeri da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton likitocin sun yi korafin cewa shekaru da dama kenan suna aiki babu wata takarda da ke bayyana tsarin kyautata rayuwarsu bacin saukin kuɗin ɗakin ajiyar gawa na mako biyu da ake sauwaƙewa dangin su idan sun koma ga Allah amma kuwa idan suna ciwo ko iyalan su ke ciwo su ne fa ke ɗaukar nauyin bashin jinyan kansu da kuma na iyalan nasu sun ce don haka dole ne a kawo ƙarshen wannan al'amari a daidai wannan lokacin da ƙungiyar likitocin da ya ta sanar da yajin aiki na gama gari babban sakataren ƙungiyar Frank Sribo ya yi bayanin yadda suka shirya yajin aikin kamar haka. that by the end of that week move into second gear, which including emergencies. And we make sure that every Da farko dai za mu daina duban sababbin marasa lafiya da ke zuwa asibiti ne. Idan har bayan mako ɗaya babu wani bayani, to za mu ɗauki mataki na biyu inda za mu daina duban masu neman kulawan gaggawa. Idan nan kuma bayan mako ɗaya babu wani abin da ya faru, to za mu sallame duk marasa lafiya da ke hannunmu. To sai mu ajiye aiki mu yi murabus baki daya. da yake ci gaba da bayani dr sribo ya ce sai dai kofar su buɗe take su koma kan teburin tattaunawa we are here we are there anytime they invite us sure the road map was set up for us a shirye muke idan an neme mu mu tattauna saboda abubuwa da da muka tsara na yajin aikin zai iya bamu daman komawa akan teburin tattaunawar likitocin sun lissafo irin kashedi da suka baiwa gwamnati tun daga ranar goma ga watan nuwamban bara ne kimanin likitoci dubu biyu ne suka baiwa gwamnati kashedi tare tare da bata wa'adi kafin watan Yuni wannan shekara idan bata duba bukatunsu ta biya musu ba ko shakka babu gwamnatin za ta fuskanci fashinsu kazalika ranar talatin ga watan maris na wannan shekaran kungiyar likitoci ta gane da ta yi barazanar yin gagarumin yajin aiki na lokaci-lokaci idan gwamnati ba ta magance mata matsalolin albashin mambobinta da kuɗin fanshinsu a babban taron da likitocin suka yi na ƙasar baki ɗaya ranar ishirin da tara ga watan yuni ne likitocin suka yanke shawarar cewa za su yi murabus kwansu da kwarkwatansu daga aikin likitancin har idan gwamnati ta gaza magance matsalolinsu a ranar 21 ga wannan watan Yuli ne kungiyar likitocin ta ba mambobinta shaidi cewa za ta tilasta kowa ya yi murabus daga aikinsa. a nasa bangare kuwa ministan ma'aikata da harkokin kwadago haruna idrisu ya kyauta zaton cewa likitocin da ya za su koma bakin aikinsu i'm optimistic that negotiations will progress into the second ya ce na imani tattaunawa za ta ci gaba a huska ta biyu har a kamo bakin zaren we have given in to some of their requests some of it ya ce mu amince da wasu bukatunsu amma wasu kuma akwai bukatar mu yi nazari a kansu sai dai ya ce bisa ka'idar aikin nasu dole ne fa su ceci rayuwa al'umma a halin yanzu dai likitocin suna kan bakansu har sai gwamnati ta musu abin da suke so baba ya koma kiri sashen hausa na murya Amerika a kira ghana yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta raba kamfanin nnpc wato kamfanin samar da albarkatun man fetur na kasa gida biyu na tattauna da dr nazifi abdullahi kan wannan batu shin dakta wai ina fa'idan raba wannan kamfanin ne sai tun kusan shekara ashirin da biyar ko talatin masana suke ta kira cewa lalle nnpc inda take ya kamata a ce an raba ta domin idan kai kwatance da nnpc idan ka kwatanta ta da waɗansu kamfanonuwan mai kamar irin na su malaysia a petro petronas da kuma na brazil petrobas wannan za ga cewa kuɗin da suke da su da jarin da suke da shi da dukiyar da suka mallaka da yanda suke tasiri da harkoki ya ninka ne goma ko sha biyar ko ishirin ya danganta da yanda ka ɗauki wato alkalman na wato wato jari da suka mallaka da kuma kudaden da suke da shi idan za ka iya tana yan shekarun baya da suka wuce har fa an fara shiga yarjejeniya tsakanin najeriya da brazil wannan shi petrobas din ya zo ya yi mana teku in kuma ka duba waɗansu kasashe a afirka da masu tasowa da latin america tuni wannan kamfanin ya yi nisa wajen jewa waɗansu kasashe ba wani kawai brazil ba yana haƙomai yana zuba jarinsa yana samun kuɗi to allah ya bamu masana masu kishin ƙasa amma saboda ba su da iko a madafan tattalin arziki shi sa nnpc ta zauna sai a gida ba ta iya tasirin komai to a gidan ma saboda cin hanci da rashawa da rashin son ƙasan nan ya zama cewa abinda da suke samu na gidan ma an rugura shi allah lalata shi saboda haka wannan abu ne mai kyau da aka raba shi bangaren da zai kula da zuba jari daban bangaren da zai kula da tace mai da waye da sauransu daban su da wannan bangaren da zai zuba jari kamata ya a ce yau najeriya inda take tana da tattalin arziki da ya fi kowanne karfi a afirka kamata ya a ce nnpc yana niger yana chadi yana kamaru yana kusan duk wani ƙasa ta afirka ta yamma inda suka samu mai ya zama cewa ba wai kawai za mu haƙa mai mu sayar ba a'a za mu zuba jari wajen haƙo mai a waɗansu ƙasashe inda kuɗin da muke samu da kuma arzikin man namu kaga an yi amfani da shi an zuba jari da shi zai samar da kuɗaɗe ninkin ba ninkin fiye da kawai a ɗauki ɗanyen mai daga najeriya a je a siyar wata ƙasa ta karɓa ta je ta siyar ta cinye ribata mu kuma ta bamu ah, ladan gari To Dr. Nazifi Abdullahi kenan na Jami'ar Abuja sashen tsimi da tanadi. Akan wannan mutum ne muke so an jima ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku. Shin sai da wannan kamfanin ne koko a bashaka. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe goma sha da minti goma sha shida. Yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanata Kabirun Marafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka mai tambaya bismillah. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Aminu Alhaji Kawo Doya lafiya jihar Nasarawa wanda aka fi sani da Aminu mai alayyahu kasuwar Maraba. Na yi babban ko barka da zuwa. Shiru ne da cewa a sababbin 'yan majalisu wayanda aka zaɓa wai an ce ba za a ba su mukamai ba saboda rashin kwarewarsu. Shi ne ke tambayar minista me ya suke wannan maganan. Sai kuma maganar da aka ce za su zauna na rage kudaden albashi na 'yan siyasa kuma an ce kansu bai haɗu ba akan wannan zaman menene gaskiya wannan magana ya tambaya ta ce mai magana aminu mai alayya huka sun mara a gyara a cikin magana ka ta farko eh, na farko dai wannan doka dai ba zan fara da cewa ni dai ba ni na yi ta ba kuma ba lokacin mu an kai ta mun zo mun same ta amma kuma akwai hikimar da ta kuma ba mukamai ne aka ce ba a ba su ba gaba ɗaya mukaman majalisa suna nan da yawa iri daban-daban mukaman da aka ce ba a yadda su yi ba shine shugabancin majalisa majalisa tana da shugabanni guda goma akwai masu gudanar da shugabancin ta guda biyu su ne shugaba da mataimaki wannan su ne suke gabatar da shugabanci na kowa da kowa sannan akwai kowace jam'iyya tana da shugabanni guda hudu da shugaba jama'iya mai rinjaye da marasa rinjaye to waɗannan mukamai su ne aka ce sabo ba za a ba shi ba kuma dalili wanda a samu bai san yadda majalisa take tafiya ba so ina gana akwai hikima wajen yin shi amma dai ko babu hikima ni dai kabiru ba ni na yi ba ni ma na zo na samu kuma na yi biyayya na yi ɗa'a akan wannan doka da na zo na samu ban kalubalance ta ba don koda na yi ba ni iyawa wannan shine abin nan sai maganan kwamiti da kace an kawa mm. unfortunately ba na cikin wannan kwamiti so ban san ba ko sun samu faraka tsakanin su ko ba su samu ba amma yadda majalisa take tafiya yanzu an kafa wannan kwamiti za su je su yi aiki a madadin majalisa yan suka gama za su kawo ma majalisa ta gani to sai lokacin da suka kawo ne ni ta biyu zan iya sanin me sun kai don yanzu bana cikin wannan kwamiti. to mutum na gaba bismillah. assalamu alaikum. wa alaikum salam. ne yawa ina wa babban bako sanata kabiru marafa sun da zuwa ne magana habibu isa wadda aka fi sani da da rediyo sai dole ɗan jihar borno mazannin babbar fada gwamnatin tarayya najeriya abuja tambaya ta ta farko mu da babban sanata muna bayani ne a mun yi zaɓe wannan karo a kan bayanin canji-canji ni kuma na gana wa yanayin kamar ma ban ga taso ya zani ba abu da ake a wancan gwamnatin sai na ga shi ake a wancan gwamnatin to yaushe ne za mu samu wannan canjin mu san musamman samu canjin a zagayance ba a baki ba tambaya ta ta farko tambaya ta ta biyu kuma shine kuma game da wannan tashin hankali da kuka yi a majalisa wai ku a matsayin ku na masu dokoki kuma a majalisa ku wannan ba laifi bane gare ku ko ba laifi bane ga kundin tsarin mulkin Najeriya ko kuma ba abun kunya bane a gare ku game da ku masu zawatawa na Najeriya gaba daya tambaya ta ta biyu tambaya ta ta uku kuma eh, tambaya ta ta uku kuma shine wannan bayani wato akan lamuran mukaman majalisa wai ita jam'iyya tana da hurumin ta miƙa ga wadda take bukata a zaɓa ko kuma ku ne ku yi gaban kanku ku zaɓi abu da ranku yake so ina bayani ina amsa kankanin wannan tambaya duk da na yi tambayoyi guda uku shine nake da su guda ran magana wani ta farko da ne gwamnati ba kuma ba na ba ita gwamnati kamar yadda tsarin mulkin najeriya ya samar da ita gwamnati guda ce amma tana da rasa guda uku ni ina cikin reshen ta na wanda ya shahi majalisa to duk tambayar da za ka yi wanda ya shahi majalisa za ka yi ma. wanda ya shahi gwamnati sai ka sai ka tambayi kuma wanda sun ka shahi ita gwamnati watan gudanarwa wanda kuma shahi shari'a don su ne abin nan na gwamnati a ni dai a waje na ina ganin kwalliya ba a an sami canjin da ake magana domin canji shine ya kawo yanzu a kalubalance waɗannan abu domin a sama ba talaka mahita inda ba a canjin da za mu iya rufe kanmu duka cikin ɗaki mu kashe mu raba wani ba zai ji ba za ta fi mana sauki amma saboda wannan canji da ganin cewa irin wahalar da mutane sun kashe shi samun ka ya tsaye man ka a bi doka a bi doka a bi doka babu duk wanda ka ji ya da fara shi a cikin maganar nan to wani abu ne yayi daban sai tambayan ka ta ta biyu ka magana akan Ah, da tunanin magana ta amurka ta biyu me take da ta biyu ta yi wai canjin nan da suke nema ko za su gani ok ah, ya yi maganan canji da za a nema shi ne nake gaya maka ni dai a gani na canjin nan da kuke nema ko daga kun samu domin wannan canjin na ganin cewa kun same shi shi kawo duwa ga takaddama da kaga ana yi idan da wasunmu suna ganin shi shugaban kasa buhari ba da gaske kai ba canjin zai kawo ba ba za mu hakar hakarkaran mu mu tsaya mutum sai an bi doka a cikin majalisa ba za mu yi haka nan ba domin abubuwa guda biyu na farko mun san za a iya murkushe mu na biyu ko da mun yi za mu iya jijjin ciwo da sauransu kuma shi wanda a saman ba abin ba ba amfani zai yi da shi ba domin ya ya taimaka talakawa to amma yanzu mun yarda da cewa duk rigimar da mun ka yi to insha Allahu hakan mu za ta cimma ruwa domin shi shugaban kasa idan ya samu majalisa wadda za ta taya shi aiki yadda ya kamata domin tabbatar da talakan Najeriya zai dara wannan shi yasa muke yi abubuwan da muke yi dukan baya kasa uku inda kake abin da ake yi ko abin kunya ne ko ba abin kunya ba to ni ina tabbata maka ba abin kunya bane ba a dalilai na guda biyu ne na farko shine su kansu waɗanda sun ka gadon mana da wata demokaradiyyar turawa suna yin rigima a cikin majalisa har a yi jina jina cikinta <laughs> don haka na inda abin kunya ne da su da sun karkaru ta da basi ba sai abu na biyu wani ya tambaye ni kana yawan kayan yi faɗa yanzu faɗa na biyu kenan cikin magana ni cewa wala zan iya faɗa so goma ne a rana guda in dai akan gaskiya ne kuma da akan abin da ya shahi jama'a ta na gaza a cuci abin da nake fatan Allah ya tsare ni daga shi kuma duk masoyina ya ta na addu'a shine a same ni ina faɗa akan rashin gaskiya ko kuma akan wani abu wanda ni kabiru zai kara kawai son zuciyata ne to ina roƙon Allah ya tsare da faɗa akan shi amma ina tabbata maka a cikin majalisa abin da ya shahe ni ya shahi jama'a ta da sun ka zaɓe ne shahi mutanen Najeriya ina iya faɗa so goma a rana ɗaya yawa kuma wannan faɗa ba ina yin shi bane ne domin wani abin na aa duk wanda mun kai shi kai shi wanda mun kai wadanda shi akan wannan da safe da na shigo cikin majalisa na je na same shi na ba shi hannu mun gaisa domin mun yi faɗa ne akan wani abu da ya faɗi wanda bai yarda da shi ba haka nan faɗa a majalisa dai a takaice ina so in gaya maka ba abun kunya bane ba ba kuma wani abu ne ba na na abun haɗi ba shi bane ba ana iya faɗa cikin majalisa so ɗari a rana muddin a don al'umma za a yi faɗa. To bari mu tambayi karɓi tambaya. Ba matsala hajiya Kuna ji na? Eh ina jin kajiya. To, ka ba mutum na ƙarshe ya tambaya ko? To, ga shi na ai, suna na Sadiq Hassan. To. Da ke garin Rawa, Borno, eh, eh, wanda yake zo da ƙaramin hukumar eh, biyu lakal gamma. Tambaya na da nake da shi ma honorable. Tambayan da zan masa shi ne, da Allah yaushe ne za su yi ƙoƙari su duba akan institution saboda akwai matasa wanda su yi karatu amma ba sa samun dama ya kamata majalisa ta yi wani abu a kai. Sanata ka fahimci tambayar tashi ko sake yi. <laughs> Eh to, ya dai sake don fahimta da kyau. eh na ce batun eh, matasa batun karatun matasa 'ya'yan talakawa suna nan a ƙasa wanda sun eh, samu na ka na fahimta. ba su da isasshen kuɗi. to ah, wannan dai matsala ce wadda ta shahi tambaya na biyu kuma shi ne. sanata yana da wata tambayar kuma yawa na ce tambaya na biyu shine kuma akan akan batun hanyoyi ya kamata federal government ta yi abubuwa da yawa ba wai eh, rikici a majalisa shine ba kash malam sadiq hassan gashi ka yi tambaya amma kuma lokaci ya karato a saboda haka sai makon gobe idan allah ya kai mu sanata kabiru marafa zai baka ansa a halin yanzu kuwa jummai ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da wadata. Tomadla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. To bari mu fara da saƙon Salihu Isa fana ƙaramar hukumar Kamba daga jihar Kebbin, Najeriya. Wanda ya ce Assalamu alaikum VOA da fatan dukkanin ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ƙasar Kamaru ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Da fatar Allah ya kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ke damun ƙasashen namu musamman ma Najeriya. VOA Hausa in ji a Awol England Geographer kamar yadda ya rubuta. Ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyata ga al'ummar jihar Oshin bisa rasuwar sarkin Ife Oni of Ife. Shi ko ba da masu Aliyu Rijiyar Lemu Kano cewa yi ya Allah ka sa ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a ƙasar Kamaru ta zama alheri ga ƙasashen biyu musamman ma akan harkar tsaro da ta'addabi ƙasashen biyu. Hakika ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ya kai a ƙasar Kamaru domin tattaunawa bisa ga hanyar da ƙasashen biyu za su bi wajen lalubo hanyar da za a bi a daƙile 'yan ƙungiyar Boko Haram. da da kafin mu ga labarai wannan karan amma a takaice. jami'ai na can suna ta bincike na gano ko kuma tantance ko da wani falle na fuffukin jirgin saman da aka gano a wani tsibiri da ke kusa da teku indiya mallaka faransa wani sashe ne na jirgin saman kasar malaysia nan da ya salwanta ba a gan shi ba lokacin da ya ɓace a cikin watan maris na shekarar da ta gabata ta 2014 shi dai fallon da aka ce da'irarsa ta kai misalin mita biyu a tsawo jiya aka gano shi yashe a bakin tekun tsibirin reunion da ke kusa da madagascar kamar kilomita 3,500 daga inda aka daina jin dular shi wannan jirgin wanda kira boeing 777 ne a yanzu kuma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka tana fishi da rasha kuma ranta ya ɓaci ainihin akan matakin da rasha ta ɗauka na hana aka wata kotun musamman da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu ta iyalan alhaji bala kwaifa na birnin kebe a najeriya farin cikin daurin auren ɗayansu aisha bala kwaifa da mu'azzam mansur wanda za a yi a gidan sarkin kwaifa jibi a sabar ɗaya ga watan agusta da karfe goma sha biyu da rabi na rana idan allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sakkwato da ya taimaka mana wajen gabatar da wannan shirin da julie gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya skip ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa sauran sashen hausa na murya amurka domin jin shirin yau da gobe sai an jima